da ya ce wa fara babu ismatu an ghairi an biyu وقال في وقال باب الاعتكاف yace ya faɗi babul ismati da an gairil anbiya'i alaihi masalatu wasu haka babin yake wa rubbama zanna anna zunubahu da dama ma kan ɗauka zunubansa to kaffuru bi ijlalihi wata azimihi gani yake shi wancan din zunubansa za a kankare masa inda ake tara masa kasan nan wata azimihi wa ikramihi fa idza arada Allahu bi hadha al-abd khairan idan Allah ya zabi wannan bawa mutakabbiri da alheri yana ga shi ya kai wata martaba ya kai wani matsayi alqahu fi dhanbi sai jefa shi cikin sabo ya kunyata ya aikata abin da ma ba kowa zai aikata ba to lokacin zai karyo fi zambi kassarahu bihi daga nan zai rage girman kan wa arrafahu bihi qadarahu da wannan zai sanar masa da darajansa wa kafa bihi ibada eh arrafahu bihi ah, arrafahu bihi bihi bi zambi din akwai gyaran da aka yi a kufufuwa wa kafa bihi ainihin wa kafa bihi ainihin e, ibadahu sharrahu sai Allah ya tare wa mutane da wannan inda ya faɗa sharrinsa wa kafa ne wa kafa bihi sharrahu bihi wa kafa sharrahu Allah sai tare wa mutane sharrinsa bihi da wannan zanubin da ya aikata ibadahu. Tun da mutakabbiri ba kanai ba, balle ya ɗebo ya daidai, ya saro ya daidai, ya saro ya daidai, an shiga uku. Baya kallon wani da ce sai shi. To, amma ran da Allah ya tashi nuna masa ba kowa ne ba sai ka ga ya yi irin wata zamiyar da ƙarami ma ba zai yi ta ba. na gama shi wancan na ce wa hu bihi qadarahu in za ka ji ka ji in za ka gyaro ga gyaro ba dai ka ji na kai da na karanta ma ba to wa hu kaga maganar ta ma fi miƙewa kadara hu bihi ba za ka je kana cika ba shi. kare dan makaranta da kai kana makaranta yanzu kana kulliya yanzu larabci na nan a zube sai a zo da wani balarabi a ce to ba mai iya magana da shi sai kai a ƙauyen ku shi ta wannan sai su shakka yuzu sai su shakka yuzu bismillah bismillah ga shi nan malamin namu ha ima ima wani galgale shi ha bismillah kace na'am ma za ta kulu ta za ta zama wani gata larabiya. Ai, ka, kace, kace, ka juya ka ce maukaci na ce ba ka ji larabci. Ta shi fari far. To, musifa ce. Ina jiya ne ta wata rana farkon da awa na da wada. Sai aka yi bakon irin 'yan Senegal ɗin nan baki. Shi, babba, shi balarabe ne, la ya ga gasar Hausa. yana larabci yana larabci shi ya kwata yana larabci sai ka ce ku bari Ana Allah ya dawo bari anak Allah bari ustazu ya dawo haka na dawo sai aka ce ana jira daga wani tambayjin Hausa sai larabci an ce a bari sai ka dawo a zuciyarsa na sai na shiga uku na ce ya zan yi da mutumin nan kuwa tun daga lokacin da na iya dubara Allah Ta'ala arafin da ni ya ɗora da kwata na ce sai na tuno a alqur'ani ana in an ce me kake nema annabi yusuf ma za ta rike duna ko ba kuma ta zarafin da wannan na fara koyi larabci ya ce musu ta salamu alaikum kai falu ko kama ilu gome sai na yi maza kada ya fara yin larabcin da ba zan gane ba na ce maza tafkidu sai ce bai zubairu shekhi zubairu suna ji masha Allah kafin ga wannan ce gidan zubairu ko kai shi malamin aka ɗauka aka tabu da shi ka ka gani asiri bai tauna ba ba da gigiyar da jota ranar sai an Allah ji maka irin wannan kwanan ya fara maka dogon bayani ana min kaza ta dogon maganan da me yake faɗi kuma a lokacin za ka da wayon ka tsaya ka ji mai muhimmancin a ciki yi magana ya gama ka ce ma fahimtu ce a himana ma bai ci to ka nemi Allah ka tanga daga shi sa mu sai bar girman kai in ku jo ka girma kai sai Allah jefa ka kwada da ba ka fita ba kaga mutane sun huta da kurarin kada jin larabci balarabe ya zo baka gane ba kai ba za ka riga shi ka tambaye shi neman wani wuri ke nema ta tsaya zuwa sai me kake nema ta yi baka sa wani dogon surutu ina magana kafin je ya fadda kai inda ya faɗi yadda ke to ya isa kawai ku kai shi gidan ku gai gidan wane ma ina da indi kalam indi ka ce ba wani kalamu <laughs> malam wanda kake nema tabi can wurin sa kai masa kalamu sai buhura daga nan shi ke nan aka dinga ɗauka ni na jin larabci kai ba nan na jin larabci nan ku ba komai holoko ba ka kafa bihi ibada sha shi ita mutakabbiri iddi junin ka haka komai ga ita sai ka ga Allah tsora ka cikin wuri inda zaka karyo kasar warwas wa nakkasa bihi ra'sahu واستخرج به منه da al'ujabi cire masa ciyon girman kai alheri ne gare shi ma ai wannan karewa daga nan zai san Allah ɗaya ne wal kibiru wal minnatu alaihi da girman kai gori wa ala ibadihi ina wa Allah yana wa bayinsa da yana ganin yayi wa Allah kaza yayi wa Allah kaza yayi wa bayinsa kaza fa yakunu hadha dhanbu anfa'u li hadha wannan zunubi sai ya masa amfani min ta'ati kasira daga da'a da yake mai yawa ko ya kono bi manzilati in shirbi tara baka man shan magani ya sakharja bihi da don a cire ciwo al'uddal da shi kama kila bi lisanil hali fi qissati adam alayhi salam wa khurujuhu min al-jannati bi dhanbihi ya adam la ta jaza min ka ake zalale daga moɗa ko mudun kofin ƙafƙanci da aka shayar da kai kana sababu kai shika kana sababu ya zama dalilin wayonka wato da dama mutum kan shiga haɗarori yakan zama dalilin wayonka ko cutar ka aka yi kai kai kai aka waye gari ka riƙe gam sai ka ga aishe ka suka yi to ai kaga nan ba za a ƙara ta nan ba sai ka sake bin su ka gano yadda aka aka cuce ka ya aka yi maka ya aka yi maka kana gano wannan ka ce to an gama wannan cutar da kai da kai ya zama dalilin wayonka kai shika faqada istakharaja biha minka da an cire maka ciwo la yasruhu an tujawira na bihi wanda bai dace ka zauna da mu ba kana da wannan ciwo wa albasta biha khala'atul ubudiyya daga nan ka yafa bayafin bautan Allah hmm? khala'a kyauta la'alla asbaka mahmudun awaqibuhu وربما صحت الأجسام بالعلل kila zarginka abun yabo ne ƙarshe ka yi faɗa ka yi zage-zage ƙarshensa ya zama yabo ya zama alheri wa rubbama sahatil samu. da daman jikuna kan warke bil ilali da ciwo na'am kaffa kamar da ni baya wa me yawa an ce ni kuma na ce me to shi ke zan ya adamu idan ibtalaituka bizambi na jarabce ka da yin zunubi li'anni uhibbu an azhara fadli ina so bayyana darajana wa juhudi wa karami على من عصاني لو لم تذنبوا لذهب a بكم ولا جاء بقوم يذنبون da an zo da mutane masu zunubi wa yastaghfiruna Allah fa yaghfir lahum ya adamu kunta tadkhulu ala iya al muluki kana shigo min irin shigowan masu mulki masu ibada babu sa masu da'a الملوك واليوم المملوك آه، دخول المملوك المملوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا إشيمو